A maraɗi wasu uwayen ba sa wata tantama gaba da 'ya'yansu mata da ke cikin ƙuruciya arme tun ɗaukar juna biyu na farko suke fuskantar matsaloli wajen durƙushi. Irin haka ne ya faru ga bara'atu ta garin mai banda cikin ƙaramar hukumar sabon mashi yau tana da shekara kusan talatin bara'atu mijinta ya sake ta. Ga matsala ta sami tun daga haihuwar farko shekara ta sha shidda ga matsala da shekara sha biyar an kama aure da dogon gabar da ko da mun ka zo an ka cire min yaro da cikin cikin tsari bai tsaya da na samu matsalar tsohi na su ne ka kula da ni abbasu ga yanzu da su abbasu kai na miji na ma yanzu ya ban takarda tun na samu wannan matsala an gode ma Allah tun da an yi min aiki wajen aiki bakwai ana mini amma ban dace ba wani da an yi min aiki kan a wuduwan da bulan ya tsari na ta zuba ya shiga tiyo saura saura zai ba a faɗar babban jami'in kiwon lafiya matasa 'yan mata da dama aka wa aikin tiyata bayan sun sha wahalar doguwar nakuda dr mudafa salifu shugaban asibitin gidan Rumji. Mu mun yi wa mata 'yan shekaru 15-14 aiki. Matsalar ita ce naƙuda ta dogon lokaci. Ko da jinjiri ya kai watanni aihuwa wato watanni tara fitar da shi matsala ce domin ko banda kasancewar kugun mace bai da ba don karɓarsa hanyar aihuwa ba ta samu ba don fitar yaro. Kan yaro na kasancewa cikin matsi tsakanin mahitsara da al'aura ko kuma tsakanin al'aura da dubura kuma wannan ne ke zama sanadiyar yoyon fitsari. A ganin dokto Mudafa Salifu sakakin iyali da rashin kulawar kai wa'annan matasan 'yan mata cikin gaugawa a cibiyoyin kiwon lafiya a yayin da suka soma naƙuda hakan ne ke haddasa kamuwa da cutar yoyon hitsari. Naƙuda tana farawa ne a gida kasancewar al'ummominmu har yanzu ba su gane wajibcin su je gidajen likita su aihu ba suna ɗaukar lokaci cikin tsammanin cewa za su aihu idan mace bata aihu ba sai ta zo a gidan shan magani ne idan can bata haihu ba kuma sai a zo karamin gidan likita duk wannan dogon lokaci da ake ɗauka na sa al'amura su rikice cutar yoyon hitsari na ɗaya daga ababuwan da ke taimakawar ƙara tsananta akan aurata yara ƙanana a ƙasar Nijar duk da ci gaban da aka samu bisa ɗaukar ɗawainiya wasu har abadin abadin sukan zama tare da wannan rashin nutsuwar. Studio